kin nan bai yi ba ku ina ba zai ciwon kai ba ba kira ba abin da zai ci gawayi kawai ku kawo min kuɗi na tunda aiki bai yi ba abin da nake so ka gane mai nasara wannan sana'a ta mu ka san muna cikin hatsari muna wasa da rayuwar mu in ta tashi kowa ta ransa yake tunda na gaya ma na aika da kayan nan kai hakuri watakila jinkiri ne aka samu in kuma hakan bai yi ba to wa man qadara Allahu haqqal qadari ni yanzu abin da za a yi

alhamdulillah alhaji alhamdulillah yaya ba ku da wani mushkila ko a matsalar guda ɗaya ce ruwa ne amma mun sa a kawo mana eh yaya wannan kofar fa a kofa kan mun gwada dan measurement din ya daidai insha Allah za ka jira dan kofar dan ne karfi ce alhaji sai dai maganar kuɗin aiki ne alhaji ina muku wasa da kudin aiki ne a ah, alaji ah. oh, na gaya muku goben Allah ya kai mu karfe tara eh. Allah ya da zan biya to barin koma aiki eh, eh barin koma sama na gode Allah sauran da Allah eh, assalamu alaikum alaikum assalam ajigar zali ya kai kai ne sassan haka ai dole ga sassan lafiya ko to lafiya kenan amma alaji bincike da ka sani akan yaron nan na je na ya bincike yaro zai ɗan iska ne bai da kowa bai da sana'a eh sace sace sai neman matan banzan mu babban abin da bai shi ne martiya ce da ne eh, ya sayar tun titin yana gari na ƙarya take a rai ba haka ba yaron nan zai lalata maka yari na san matakin da zan dauka ka tsani insha Allah ni ma kuma zan taimaka maka da nawa hanyar na gode garzali na baka lafiya na gode na gode so ke na Miss eh, Miss Production ma. Eh hakuri Allah wallahi tun da su kokarin gyara nake. Ya lalace na kasa gani ba ne wani. ka dai ga yadda komai ya kasance a gidan kuma idan baka manta ba na gaya maka miliyan biyar aka bani na kwangilar gyaran gidan nan amma gaskiyar magana shine ba zan ci kasa ba ina buƙatar naira dubu ɗari takwas ne ta gyara gidan nan in ta kai tura ne a bada miliyan ɗaya saboda haka kasan yadda kasan za ka yi a samu a ɗora su zo su shiga amma ni ba shawara ta laji aikin gidan nan a ruguza shi shi ne zai kuma na ala ah! merariya kana cikin hankalin ka kuwa haba rariya. mu kallon buri muka zo yi garin ma Alhaji baka gudu wanda za su yi gidan nan ya ruguza musu aka saboda Allah rariya. ai duk mutumin da ka ga ya mutu kwanansa ne ya kare akwai mutumin da ya taba wuce sa'arsa ai ina duk wanda ya shiga gidan nan ya ruguzo masa a kaya mutu ka kaddara kwanansa da ya kare to saboda aka mi rariya don Allah a kula ba da Allah a kula ba da yawa to sai ka dinni kenan masha Allah Allah wannan shine alhaji dan kamo din kemar diya na sa an yi bincike dangane da wannan ya kina ji ko amma sakamakon binciken ba da kyau saboda haka idan har ni na haife ki ni ne mahaifinki na baki wanda daga yau sai yau ba ni bukatar ganin ki da wannan busarin yaron kin ko Hey, Dios es Rugo na soya fa, tudu na soda fa, kasan mabajar fa. sau da sau da so sa madari zuci sau yake sanya mari marhaba da so mai nuri so na gaskiya sha falala sauri sauri so sa madari zuci sau yake sanya mari marhaba da so mai nuri so na gaskiya sha falala sauri sauri so sa marari zuci so yake sanya mari marhaba da so mai nuri so na gaskiya sha falala so a zuciya ke mirin jaye na yi hamdala so ba ta waye yau dukan ya yayi ba bakin ciki da hawaye sanki ya saka na amaye zuciya ciki ta shagala sauri sauri so samarari zuci sau yake sanya mari marhaba da so mai nuri sha ba mu jadila rai kai yi zani na yi hamdala kan so mara aini zuciya jini ke bi son ka ba fushi ko sababi kai nake kira mahabubi son ka yayi min talala sauri sauri so samar sun kishi ya zamto min alfarma kin yi shimfitar sokona mai kima sallama na yau mai girma jinjina da hannun dama so aran gama ne a zama nuna sun kidan wa Allah Allah sauri sauri so samarari zuci sau yake sai marmari marhaba da so mai nuri so na ga gaskiya sha walala walala walala marhaba da so mai nuri so na gaskiya sha falala kyau da kyan gani ko ba da kamala so mai nuni so na gaskiya sha falala sun ki zuci daurin talala ya shige jiki da jini ya malala raba da so mai nuri so na gaskiya sha falala amma Allah kai ne kaɗai za ka iya mun maganin cutar da ke cikin zuciyata Allah ina roƙon ka mun maganin cutar da ke cikin zuciyata ya ce ma da mutum kamar nasa amma batun cewa karin farwata bayan ga yadda mahaifin ya ɗauke ni shi yake da sai dai mu nemi maslaha domin Allah ya ba da gaskiya